yanzu haka ma wata matsalar da ke addabar jama'a da ke tsakanin jihohin Taraba da Benue ita ce ku ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa domin baya ga sace wani hakimi da aka cikin kwanakin a jihar Taraba wanda daga baya aka maido shi bayan an biya wasu kuɗaɗe sai kuma wanda ya sake faruwa a jihar Alhamis na sace wani ɗan kasuwa kuma dattijo a garin zaki ban wato Alhaji mun kayi da ban lamarin da ya jefa al'umma waɗannan yankuna cikin halin zulumi da kuma fargaba kuma ganin da yadda ma lamarin ke ƙara ƙazanta a yanzu ya sa al'ummomin waɗannan yankuna yin kiran da aka yi musu ɗauki. Misalin karfe takwas da wani abu hmm. rabi haka waɗansu suka zo eh, a garin dan, suka zo suka samu shi a Alhaji ka'ida a kofan shagon shi da shi da abokin shi suna zaune suka zo suka ɗauke shi sun yi mai tashi da kan shi ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba to daga cikin su wani suka suka ɗauke shi suka ɗaga shi suka kai shi suka sa shi a mota suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyansu to har yanzu dai magana da nake da kai ba labari ba komai ba mu ji komai ba an tafi da shi kamar yanzu wani hali kuke a wannan yanki naku hali da muke ciki kan muna cikin zaman zulumi ai da da fargaba kwarai da gaske a cikin imuwa da damuwa kwarai saboda wannan mutum sanannen mutum ne kuma akalla dai a ban kowa san shi ya shekaru kusan hamsin a zaki ban. dan kasuwa ne kuma a hali da yake ciki yanzu ake ciki bai da lafiya ina fama da rashin lafiya a gaskiya muna cikin imuwa kwarai da gaske. A kullum dai hukumomin tsaro cewa ma suke suna nasu kokari domin gano ɓata garin da ke aikata wannan ta'annati. ASP David misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba wanda ku ya tabbatar da sako hakimin da aka sacin a Taraba. ya kuma bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu. Domin kwazon da muka sa sosai domin mu tabbatar da cewa kama waɗannan da muke tsammani da hannun ciki Eh, ya sa su sun yi tsoro eh, ba da ba da lokaci ba suka sako wannan haki ne ba tare da eh, wani abu ya same shi ba yana nan a cikin koshin lafiya. To wai kowane irin kira suke ga jama'a idan hakan ta faru? Hailayo dai ga kakakin na 'yan sandan. Eh kiran da muke yi shine waɗannan yan ba ta gari wanda kuma suna kama jama'a domin neman kuɗin fansa Eh, kullum muna faɗi cewa waɗannan mutane a ba mu bayanai a kansu sannan a bugi ba su kudi domin cewa ai eh, gashi sun nemi kaza a ba mu bayanai a kansu domin mu ma mu san matakin da za mu ɗauka a kansu a ba mu haɗin kai kuma muna shirye ko da yaushe mu tabbatar da cewa mu yi aiki bisa ga yadda ya kamata domin waɗannan mutane da mukama su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal. Ibrahim Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.